بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da fassaran littafin hisnul muslim ko kuma addu'o'i da Dr. Sa'id al ya kawo a cikin littafin Sahihul Muslim yau za mu yi darasi na hudu insha Allah za mu tashi du'a'ul jilsati baina sajdatain du'a'ul jilsa baina sajdatain wato addu'an da ake yi in an zauna tsakanin sujjada guda biyu in kai sujjada ta farko ka zauna kafin ka tafi sujjada ta biyu wace irin addu'a ya kamata kai yace addu'a ta farko rabbin gifirli rabbin gifirli rabbin gifirli rabbin gifirli wannan kuma an samo shi daga hadisin huzaifatu bin al-yaman yace manzon Allah yace yayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ran da diddire sai ya ji manzon Allah sama yana faɗa tsakanin sujjadu guda biyu rabbin gifirli rabbin gifirli in yayi sujjadan farko ya zauna kafin ya tafi sujjada ta biyu fassara wannan addu'an shine rabbi gifirli ya Allah ka gafarta mini rabbi gifirli ya Allah ka gafarta mini asalin sa rabbi sai aka shafe ya ul mutakallim ya halatta a larabci saboda rabbi ya ubangiji na ighfirli ka gafarta mini ka sake cewa rabbi ya ubangiji na ighfirli ka gafarta mini shine rabbi gifirli rabbi gifirli bangiji ta'ala yana son naci a wurin addu'a kai ta maimaitawa ke sa a babin addu'a ana son itinabi wato ka yawaita lafuza kai ta maimaita abu Allah yana son mai naci a addu'a ne ita ce addu'an da ake tsakanin sujjada da sujjada wannan kuwa dai sa ka samu nitsuwa a wannan dan tsakanin saɓani yadda wani da ya ɗago daga sujjadan kawai na ɗan sai sake tafiya sujjada ta biyu bai samu nitsuwa bai na sajdatani ba tsakanin sujjadu guda biyun ba wannan hadisin wato abu dawud ya ruwaito shi da ibnu majah kuma hadisi ne in incece addu'a ta gaba allahumma ghafirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni allahumma ghafirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni wannan hadisin ashabu sunan suka ruwaito shi in banda nasa'i wato abu dawud da tirmidhi da ibnu majah kuma hadisi ne wanda yake ingantacce Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta shi hadisin Abdullah ibn Abbas yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa tsakanin sujjada guda biyu yana yin wannan addu'a din a tsakanin sujjada guda biyu in ya dago daga sujjada kafin ya tafi sujjada ta biyu ga fassaran addu'a Allahumma ghafirli ya Allah ka gafarta mini warhamni kai mini rahama ka ji kaina ka tausaya mini a lahira ka bani rahamarka ita ce aljanna wahdini ka shiryar da ni in zama mutumin kirki bawan Allah in zama ina kan tafarkinka a rayuwata ta duniya wajburni Allah ka dora ta? aljabru shine ba mutum ya karye sai a dora shi saboda haka wajburni ka tsora ni ma'ana ya Allah ni karyayye ne a nan duniya ka tsora ni wasu malamai suka ce ya Allah ma'anansa ya Allah ina tare da talauci ka azurta ni mutu ya talauci ya karye kenan in ya samu wadata ya tsoro za a ce wani arzikinsa ya karye ai wani ya karye yanzu bai da jari sai Allah ka tsora ni wajburni wato na kasan da nake da shi a rayuwata Allah ka dora min ka ɗauke min na ƙasa ɗin ta waya shi ne ma'anan wajiburni raunin da nake da shi Allah ka ƙarfafa ni duk zai ɗau wannan ma'ana sannan wa'afini ya Allah ka bani lafiya daga dukkan bala'i da rashin lafiya da cututtuka da duk wata musiba Allah ka kare ni shine ma'anan wa'afini ka bani lafiya daga musibun duniya da bala'i da cututtuka sannan warzuqni ya Allah ka azurta ni ka sa na rayu ina mai arziki wato a cikin addu'o'insa akwai neman arziki akwai neman arziki warzuqni ka raya ni ina mai arziki to amma an samu wani hadisi kuma akwai neman tsari daga talauci Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri yace ya Allah ina neman tsarinka daga kafurci da talauci Allah ka tsare ni daga kafurci ka tsare ni kuma daga talauci yasa ka ruwato daga sayyidina Ali yace kadal kadal faqru an yakuna kufran yace talauci ya kusa ya zama kafurci saboda manzo Allah ya hada su ri daya ne mi tsari da su ma'ana cutarwansu to amma an samu wani hadisi kuma Allahumma ahyini miskinan wa abidni miskinan wa shurni fi zumratil masakin kara'ani miskini to nan ba miskini ana nufin talaka wanda ba da cin yau ko na gobe ba a shi yasa suka ce miskini ai mai kuɗi ne yafi talaka yafi fakiri arziki yana da ɗan wadata sai dai bai da abin da zai ishe shi to sai malamai suka yi saɓani manzala sa sama mai kuɗi ne ko talaka ne mai kuɗi ne ko ta in ka lura wata ran zai kwana bai ci abinci ba bai da komi a gidansa za a yi kwana uku ba a ɗora tukunya a gidansa ba sai dibino da ruwa kawai a ci dibino a sha ruwa duk rashin wadata ne cikinsa zai ɗanfare ya sai ya sa duwatsu guda biyu ya ɗaure cikin in ba haka fatan cikin zai dinga rawa saboda yunwa wasu suka ce talaka ne to amma in ka duba kuma cewa manzala sama yana kyauta ba wanda ya fi shi kyauta yana ba da garken dabbobi ga miskini da ya zo daga kauye. to wannan kuwa sai nuna maka mawadaci ne saboda faqidu shay'in la yutihi in ba ka da wadata ka isa ka zama mai kyauta ai ba a gane mutum mai kyauta ne ko marar kyauta sai ya yi arziki sai yana da wadata zance mafi inganci mazala sa sama mawadaci ne don ya roƙi wadata ya nemi tsari daga talauci sai dai shi abun hannun baya zama ne da an bashi zai miƙa yana samu zai dinga bayarwa ya dinga bayarwa har abun ya ƙare sai kuma ya sake zuwa daga baya amma ba talaka ba ne inda talaka ne ba zai iya kyauta mai girma ba a ce kuma ya fi kowa kyauta kana a jawadan nas in bai da shi a za a iya fi kowa kyauta sai dai shi abun baya da an kawo kawai shi ne sai ya zama babu kin la tunkiri asal al-karim min al-ghina fasaidu harbun lil al-ali wani yace kada ki inkarin mutum mai kyauta kuma a ce yau bai da kokobo kamar ruwa ne in ya taho ya samu wuri mai tudu bai zai iya haura ba baya zai yi to haka nan kuɗin da sun zo sai su fita suna zuwa sai ya miƙa kawai sai wata ne zama bai da kuɗi kuma mawadaci ne Saboda ba a inkarin a ce wani mawadaci ne yau kuma bai da kokobo ba a inkarin wannan. Manzala sallama haka yake warzukuni ka azirta ni In inji manzala sallama yana roƙon ubangiji ta ala arziki sannan warfa'ni ka ɗaukaka ni a duniya da lahira ka ɗaukaka darajata a duniya da lahira yana da kyau mutum ya nemi ɗaukaka ko ya nemi ya roƙi Allah ya ɗaukaka darajansa don kar ya walakanta a duniya amma sai dai shi ɗin kar ya dinga ganin kansa cewa shi wani abu ne shine wanda aka hana don wannan zai sa shi girman kai yasa daga cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu akwai Allahumma ja'alni fi aini saghiran wa fi ayni nasi kabira ya Allah ka sa ni a ido na dinga gani na dan karami amma a idon mutane kuma in zama babba to shine ka ci riban daukakan kenan amma in kana ganin kanka kai ma madaukaki ne to wannan zai sa maka girman kai zaka halaka a duniya amma mutane su dinga ganin ka babba kai kuma kana ganin kanka karami wannan shine ka samu rayuwa mai kyau kenan irin wanda ake bukata kai baka damu da daukakan ba to warfani ka azri abun nan ka daukaka ni a duniya da lahira to ne eh, addu'ar ingantacciyar addu'a wanda Abdullahi bin Abbas ya ruwaito mana cewa manzala sallama yana yin ta yana yin ta yana da kyau mutum ta kunshi abubuwa da yawa roƙon gafara na zunubai don su ne za su kai ka wutan jahannama sannan ga roƙon rahamar Allah ta'ala aljannarsa bayan ka mutu ga roƙon shiriya shine ne ka zama mai shiriya a nan duniya ka zama kana kan tafarki madaidaici sannan ga kuma roƙon Allah ya karfafa dukkan wani rauninka duk ka Allah ya dora ka duk wani tawaya da kake da shi Allah ya cire maka wannan tawayan ga kuma ya baka lafiya daga dukkan wani bala'i kar ya same ka ko ya ɗauke maka bala'in in ya same ka ga kuma roƙon arziki ga roƙon daraja a duniya da lahira wannan addu'an ta kunshi abubuwa da yawa duk abin da kake bukata na duniya da lahira addu'an ta kunshe shi kamar rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ita ce addu'a jami'a addu'an da ta taro alkhairin duniya da lahira gaba daya to wannan ma makamanciyar wannan ne ba abun da ka bari ka roƙa ba komi ka roƙa ana? Allahumma غفر warhamni وارحمني wajburni wa'afini وعافني وارزقني وارفعني sujjada da sujjada ko kai duka addu'o'in biyu ko kai daya ko kuma gobe yau in kai wannan an jima kuma kai wannan ko a cikin sallan ka bambanta sujada tsakanin sujado guda biyu na raka'an farko kai wannan ta biyu kai wannan ta uku kai wannan ta hudu kai wannan shikenan kaga sallanka siri ba biyu gashi ka sauke wajibi kuma gashi ka roki falala da yawa daga wurin ubangiji subhanahu wataala kuma an fi karban addu'a a cikin sallah to da ka sai mu kula da wayannan addu'o'in mu dinga yin su na gaba shine du'a usujudi tilawa addu'an sujjadan tilawa akwai surare da aka ware alqur'ani in ka zo kansu za ka yi sujjada suna nan wurare goma sha ɗaya kuma a cikin alqur'ani in kana karanta akwai inda aka yi alaman cewa nan wurin sujjada ne sai ka yi sujjada ne to sujjadan kuma tana da falala manzala sama ya ce idan ɗan adam ya karanta alqur'ani yayi sujjada to sai shi ya dinga cewa an umarci dan adam yayi sujjada yana da aljanna ya ce Allah Allahnsa ya shiga uku an umarci ɗan adam ya yi sujjada sakamakonsa aljanna ne shi kuma shaidan ɗin ya ce an umarce shi ya yi sujjada bai yi ba yanzu sakamakonsa wutar jahannama don abin da ya hallaka abin nan shaidan kenan ya yi sujjada ya ƙi ya yi ya yi wa annabi adam sujjada da umarnin Allah ya ce bai zai yi ba to shi yasa duk lokacin da ɗan adam ya yi sujjada to shaidan yana cikin tashin hankali don abin da ya halakar da shi shine kin yin sujjadan ɗan adam kuma yana yi ko su sujudu tilawa ko sujada a sallah ko irin in kai rabkan wannan, kai sujadan kabli ko ba'adi. ai ana yin sa ne targhiman li shaytan don mai hancin shaytan sai ga shaytan ya tashi yana gudu da ne ya lalata maka sallanka in kai sujadan kabli ko ba'adi, sai kaga yana gudu yana tusa yana tusa yana gudu ya halaka saboda haka mutum ya dinga sujjadan tilawa ko a sallah ko a wajen sallah duk ya halatta sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ka je mai hancin shaidan kuma ka samu aljanna da sawabin wannan addu'a ta farko idan mutum ya yi sujjada din ana yin addu'a a sujudu tilawa sujjadan tilawa addu'a ta farko ita ce sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin ko kace sajada wajhi ko wajhiya duk ɗaya ne sajada wajhi lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin in kai sujadan tilawa addu'an da za yi kenan sannan ku ya tabbata hadisin Aisha radiyallahu anha tace mazala sa sama ya kasance in yi sujjada na alqur'ani ma'ana sujudu tilawa sujjadan karatu alkur'ani da daddare yana karanta wannan addu'a wannan addu'an Tirmidhi ya ruwaito ta da Imam Ahmad da Hakim a riwayan hakim ne aka samu karin fa tabarakallahu asanul khaliqin aji shine ingantacce so da haka kenan wannan ita ce addu'an da ake yi ko ɗaya daga cikin addu'o'in da ake idan an yi sujjadan tilawa fassaranta shine sajada wajahi fiska na ta yi sujjada dama mutum fiskansa ne yake kaiwa ƙasa goshinsa ya taba ƙasa da hancinsa shine ya sujjada in ne bi ko ina daraja a jikinka shine fiska wanda ko faɗa kake da mutum ba yadda kamare shi ba addinin musulunci ko matarka ta bata maka rai ba a yi daka mare ta ba saboda shine mafi ɗaukaka a jikin mutum to kuma shine wanda zaka kaskantar da shi ya zama kayi ibada wanda baya ɗaukan wata ma'ana sai ibada in kai sujjada wa Allah ka bauta masa in kai wa sujjada wa wani mutum daban ko wani abu daban shi ma ka bauta masa ba wani tawilin da zaka kawo kuma ka ce a ni fa ba ina nufin na bauta masa wani ina nufin gaisuwa ne ya ce a'a ai ita sujjada ba ta ɗaukan wani tawili sai me sai ibada don ƙarshen kaskantar da kai kenan ka kai goshin ka ƙasa shine ka gama kaskantar da kai to ibada kuma ita ce kololuwa wajen kaskantar da kai Allah ta'ala shi kadai ake yi wa yace sajada wajahi fiska na tayi sujjada lillazi khalaqahu ga wanda ya halicce ta fiska na tayi sujjada ga wanda ya halicce ta wa shaqqa sam'ahu kuma ya tsaga jin fiskan wato shine kunne Allah ta'ala ya tsaga kunne daga fiska din wa basarahu da ganin fiskan shine ainihin ido duk Allah ne ya tsaga shi da ya fiskan ya fidda kunne ya fidda ido bi haulihi da dabaransa wa kuwatihi da ƙarfinsa. ba wani ne ya taimake shi ba ba wani ne kuma ya nuna masa ga da za yi ba yanzu kai zaka iya zuwa ka tsara wani abun ka wani wanda ya fi ka dabara sai zai ce a ah, da ba haka kaza kamata kai ba kamata kai kaza kai kaza ne sai ka kuma hakan din ya fi wani abun kuma kana son kai shi baka da karfin yin sa sai wani ya zo ya taimake ka ko sai ka biya an maka ma to ubangiji ta ala duk halittar sa yana yi da dabaran sa da karfin sa ba mai koya masa dabara ba mai taimakon sa shi kade yake yi ba bukatan taimako saboda kamili ne amma dan adam ta bai cika goma ba Allah ta'ala yace fiska na ta yi sujjada ga wanda ya halicce ta shine ubangiji ta'ala dama ba sujjada sai ga Allah ya tsaga jin fiskan da ganin fiskan da dabaransa da ƙarfinsa a ahsanul khaliqin albarkatun Allah sun yawaita wanda fi kowa iya halitta Allah ta'ala ce fi kowa iya halitta kuma duk yanda ya abu baka yi saka zo ka ce da kaza aka yi shi yanda ya tsara fiskan dan adam ya fitar da ido guda biyu da hanci da baki da kunni a gefe da gefe ba yanda za ya kai kuma ka zo ka ce wai da hancin ya kamata ya zama a tsakiyar kada zai fi dacewa ko hancin ya kamata ya zama a kumatu, ɗaya a kumatun hagu ɗaya a kumatun hagu da za mai da dan adam aka sai muni ko bakinsa yana goshinsa ido yana ƙasa ko kunnuwansa suna gefe da gefe na kansa ba a kusa da fiska tun mutum sai ya canja halitta sau da aka umarni ta ba gunda ya fi shi iya halitta shi ne ya tsaga kunne kunnen akwai aya a ciki wata ƙofa ne cikin kunne da wani gashi kar dotti ya shiga shi magana in iska ta magana ta shigo shi kenan sai ji yana fahimta me ake faɗa kuma Allah ta'ala ya kunnen da fata bai yi shi kashi ba inda kashi ne in ka zo kwanciya zai to ka kawai in ka je ka dan bugu da wani wuri sai karye shikenan sai faɗi sai ka dawo baka da kunne amma duk inda ya taba sai ya natsu kawai in ka tashi kuma sai sadawa yanda yake akwai wanda ya fi Allah iya halitta babu idon kan na aka masa marfi yana jin wani abu zai shigo baka san lokacin da zai rufu ba ma sai ka ji rufe kuma da wani gashi a saman idon wanda ko baka rufe ido ba wannan gashin kariya ne na idon da za a cire gashin kuma idon zai samu damuwa duk hikima ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda shine ahsanul khaliqin wannan addu'an tana nuna girman Allah subhanahu wa ta'ala da iya halittansa in kai sujjadan tilawa sai kai wannan addu'a ta biyu Allahumma aktub li biha indaka ajran wa ba'anni biha wizran waj'al hali indaka dhukran wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika daud addu'a ta biyu kenan wannan kuma ta tabbata daga hadisin Abdullahi bin Abbas wanda Imam Tirmidhi da Hakim suka ruwaito ingantaccen hadisi ne wani mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu sai ya ce manzo Allah sama ni fa je da dare na yi mafarki na ganni ina bacci ina sallah shikenan da ne sallah din sai na zo wurin sujjada sai na yi sujjada ina sallah a bayan wata bishiya ne yace ina sallah a bayan wata bishiya a cikin mafarki na gani sai na zo wurin sujjada a Qur'ani sai na yi sujjada to da yi sujjada din a cikin sujjadan nawa ina yin sujjada ita ma bishiyan sai ta yi sujjada da ta yi sujjada sai na ji ta tana karanta wannan addu'a ita bishiyan ne fa take karanta wannan addu'a da muka karanta Allahumma aktub li biha indaka ajran wa ba'anni biha wizran waj'alha li indaka dhukran wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika Daud yace sai na ji wannan bishiyan tana yin wannan addu'a nan da ya ba manzala sallama labari Abdullahi bin Abbas yace wataran manzala sallama sai karanta wurin sujjada da ya karanta wurin sujjada kawai sai na ji yana yin irin wannan addu'a kamar yanda shi mutumin ya bada labari kuma irin addu'ar da wannan bishiyan ta yi sai manzo Allah ya karanta shikenan ya zama shari'a ko wato mafarki yana zama shari'a idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da mafarkin yace shari'a ne ko yace haka abun yake ko ya aikata aikace amma in ba haka ba kuma ba yanda za a yi wani mafarki yau kuma je daidare yau da safe ce mana ai ga abu kaza shari'a ne ba zai taɓa yiwa don shi ba annabin Allah ba ne to kaga sahabbai sun yi ta mafarki kamar na kiran sallah mafarki ne manzo Allah ya tabbatar da shi haka wannan ma mafarki ne da makamancin wani ko ne wani abu haka kawai ba a mafarki ba in manzo Allah ya ya tabbatar da shi sai ya zama shari'a in kuma ba shari'a bane zai ce samkar a sake yin wannan abu to amma ba a Allah da mafarki sai in ya tabbata a sunna so da haka sai ta zama sunna ce takaririya mana sunna ce da manzo Allah ya tabbatar da ita amma in ba haka ba ba za a yi mafarki a ce kuma ya zama shari'a ba wannan hadisi ingantacce ne fasaran addu'an Allahumma maktub li biha indaka ajran ya Allah ka rubuta mini biha da wannan sujjadan da nayi ajaran ladan indaka a wurinka ya Allah ka bani ladan wannan sujjadan da nayi ba wanda ya san iya adadin ladan da ake barwa in mutum ya sujjada sai Allah subhanahu wataala yace wa ba'anni biha wizran kuma ka sarayar min da zunubi da wannan sujjadan gabarina na wiziran shine zunubi wada ma'ana hudda ka aji ana cewa wada ya ajiye kuma ana cewa wada ya dauke yana daga cikin al-abdat saboda haka ka kankare min zunubaina da sababin wannan sujjadan ya ubangiji ta'ala yana tawassuli da sujjadan sa kyawawan ayyuka waje alhali inda ka zukuran ya Allah ka sanya mini wannan sujjadan ya zama ajiya ne na lada a wurinka shine ma'anar zukuran wasu ko suka ce to tunda a ce an faɗi lada zukuran din sai zama ka sanya wannan sujadan da zama wata taska ne na arziki a wurinka wanda ka tana dami ne duk zai iya daukan ma'ana guda biyu tarin lada tarin arziki Wata taqabbalha minni ba wata taqabbalaha ka gyara Wata taqabbalha minni don fili amri ne ka karbi wannan sujjadan daga wurina kama taqabbaltaha min abdika Dawud kama yanda ka karbe ta daga bawanka Annabi Dawud alaihi salatu wassalam kama yanda Annabi Dawud ya sujjada ka karba ka bashi lada to ni ma ka karba ka bani lada to wayannan sune addu'o'i guda biyu waɗanda ake yi idan an yi sujjadan tilawa ko ka yi su a haɗe ko ka ɗau ɗaya ko wata ran ka yi wannan wata ran kuma ka ɗauki wannan sai na gaba at-tashahhud idan ka gama sujjada duk mun yi mun yi addu'an bude sallah mun yi ainihin addu'o'in ruku'u da na sujjada da kuma tsakanin sujjada da sujjada da kuma kila in kana qira'a zaka iso wurin sujjada kai sujjada ga irin addu'an da ya kamata kai to kuma yanzu sai tahiya ka zauna kenan zaman tsakiya ko kuma zaman ƙarshe to ga addu'an da ake ko zikirin da ake yi a tahiya a zaman farko ko zama na biyu shine attahiyatu lillahi was salawatu wat tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan hadisin bukhari da muslim suka rawaito shi ingantaccen hadisi daga hadisin abdullahi bin mas'ud yace manzon Allah sallallahu alaihi sallam yace fa iza jalasa ahdukum fi salati falyaqul attahiyatu lillahi idan manzala sama ya ce idan ɗayan ku ya zauna a wurin sallah sawa'un zaman farko ko na biyu fal ya ya ce sai aka ambaci tahiyan nan attahiyatu lillahi wasalawatu wa wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيتي ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء a wata riwayan sun mai takhayyar ba'du min ad-du'a'i a'jabahu a'jabahu in ya gama sai ya zaɓi kuma irin addu'an da yake ga ya kamata yi bayan tahiyya din ya zaɓa ya zaɓi irin addu'an da yake so ne ita ce tahiyan da Abdullahi bin Mas'ud ya ruwaito wanda kuma ita ce tahiyan da tafi kowace inganci da shahara inganci da shahara ita tafi inganci ita tafi shahara attahiyatu lillahi was salawatu wat tayyibatu sai ka ci gaba assalamu alaikum assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ita tafi inganci kuma ita tafi shahara me ma'ana ita tafi inganci bukhari da muslim ne suka ruwaito ta sauran kuma imma ya zama wato wani ne daga cikin ashabu sunan ya ruwaito ta ko kuma ya zama ɗaya daga cikin bukhari ko muslim saboda haka wannan ita ce tahiya wanda tafi inganci amma akwai wasu tahiyan kuma da suka inganta wanda su ma in kai yayi amma ina ma da za ka yi wannan maimakon wa'incan din kafin mu zo kan wa'incan bari mu fassara wannan attahiyatu lillahi daɗaɗan gaisuwa ko kyawawan gaisuwa sun tabbata ga Allah shi ne ma nan attahiyya jam'u tahiyya wasu fassara ibada ibadu sun tabbata ga Allah subhanahu ta’ala, wasu kuwa ce tahiyatu ba ana nufin gaisuwa ana nufin al’ihiya ba tahiya bane ba na gaisuwa bane ne al’ihiya rayawa ya tabbata ga Allah ta'ala amma zance mafi inganci ba rayawa ake nufi ba a tahiyatu daɗaɗan gaisuwa sun tabbata ga Allah subhanahu ta’ala. akwai gaisuwoyi da ake a duniya wanda ake wa sarakuna kamar ran kai daɗe ko kuma abin nan Allah ya ja zamanin ka da girman rawaninka da makamanci irin wannan. to duk wata addu'a da za a yi wa wani mai mulki na cewa ya abin nan ya daɗe a duniya yana raye ko Allah ya wa mulkinsa albarka ko makamancin wannan dukkaninsu Ubangiji ta'ala ne ya fi cancanta da su fiye da sarkin. Kesa suka fassara attahiyatu albaka'u wanzuwa a duniya, ko attahiyatu rayuwa mai albarka ta dindindin ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala duk wata gaisuwa da za ka in ka lura sarakuna irin gaisuwan da ake musu kenan irin su ya daɗe Allah ya ja zamanin su ina ji shi yasa sarakuna ba sa mutuwa da wuri saboda addu'an da ake musu ko ba haka wani kaga wani sarki da ya mutu yana matashi ta wuya ka samu yawanci sai sun tsufa suke mutuwa saboda kullum ana musu addu'a ran su ya dade. Allah ya ja zamanin su <laughs> to ubangiji ta ala shi fi cancanta da wannan shi ba mutuwan ma kwata kwata shi wanda ya ji Allah ya ransa ya dade amma zai mutu dai a ƙarshe zai tafi ko Allah ya ja zamanin za a ƙarshe zai tafi amma ubangiji ta ala har abada abada yana nan hayyun ne la ya mutu shi sa ce attahiyatu lillahi kyawawan gaisuwa sun tabbata ga Allah subhanahu wataala shi fi cancanta da su wasalawatu salloli guda biyar ake nufi salloli guda biyar sun tabbata ga Allah salloli guda biyar da muke a zahar la'asar magariba isha a Subahi sun tabbata ga Allah ba wanda ake wa sai Allah ta'ala ba wanda ake yi wasu sai ubangiji subhanahu ta'ala. wasu ka ce dukkan ibada ake nufi wasu ka ce adda'awat don sallah yana zuwa da ma'anan addu'a fa salli alaihim inna salataka sakanun lahum ka musu addu'a addu'an ka nitsuwa ne a gare suka ce dukkan addu'o'i Allah ta'ala ake yi wa amma na farkon fassarar farko ita tafi inganci salloli guda biyar sai addu'o'in masu shiga don akwai addu'o'i a cikin sallah wa tayyibatu da kuma daɗaɗan kalamai alkalmatu tayyiba kalma mai daɗi kamar tauhidi kalmar la ilaha illallah kalmatun ne tayyibatun kalma mai daɗi kalmomi masu daɗi sun tabbata ga ubangiji subhanahu wata'ala ba wanda yake cewa la ilaha illallah sai ubangiji ta'ala ba an bauta da gaskiya sai Allah Allahu akbar Allah shine mafi girma da makamancin irin wayannan sun tabbata ga Allah subhanahu wataala wai suka tafi a tayyibat shine wata ibada da ake da fada wato da baki da harshe kamar karatun alqur'ani irin su addu'o'i da yabon Allah subhanahu wataala duk ya shiga duka Allah ta'ala ne ake yiwa shine ma'anan at-tayyibat sai ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatullahi da rahmar Allah wa barakatuhu da albarkatunsa wa barakatuhu karka ce wa barakatuhu bi fathir ra'i la bi kai wa ra'un din fata wa barakatuhu da albarkatunsa baraka ba barka ba sai dai larabawa suna da birka birka wannan ra'un yana masa sukuni birka ma'anansa tarko irin tarkon kifi ko makamancin wannan wa barakatuhu da albarkatunsa duk su tabbata wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce assalamu alaina amincin Allah ya tabbata a gare mu wa ala ibadillahi salihina kuma ya tabbata a bisa dukkan bayin Allah salihai na gari manzon Allah wasallam ya ce idan aka yi wannan addu'an to ta samu dukkan wani bawan Allah na gari da yake fadin duniyan nan a sama ko a ƙasa haka manzala sa ce duk wanda ya fafa idza qala zalika asaba kullu abdin fi samawati wal ardi zai samu dukkan wani bawa kullu abdin salihin fi samai aw al ard duk wani bawa na gari wanda yake sama ko kasa to wannan addu'an ta shafe shi a sai yana da muhimmanci ka zama bawan Allah na gari domin ka zama bawan Allah na gari duk musulman duniya gaba ɗayansu kullum zai sun maka addu'a a cikin tahiya a sallolinsu kuma ba sau ɗaya ba za su maka sau biyar wata sallan tana da zama biyu kaga mai zama biyu wannan sau takwas kenan ga mai zama ɗaya sau ɗaya sau tara duk musulman duniya suna yi maka addu'a sau tara amincin Allah ya tabbata a gare ka Allah kukutar da kai daga dukkan wani aibi kaga abin nan bayan bawan Allah na gari ya ji daɗi to ka zo mutumin kirki don ka samu addu'a bayan Allah na gari kuma ko sun san ka ko ba su san ka ba za su maka wannan addu'a manzala ta sama ya ce in mutum ya faɗi haka to addu'an ta shafi duk wani bawa na gari sawa'un a sama yake ko a ƙasa sai ce ashhadu an la ilaha illallah na shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na shaida tabbas annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne kuma manzon Allah ne bawan Allah ne kuma Allah ne ya aiko shi wannan shine ƙarshen tafiya wato da sahabbai abinda suke cewa suna cewa assalamu ala Allahi qabla ibadihi assalamu ala jibrila assalamu ala mika'ila sai manzo Allah sai ji su sai juya ya ce ya kuke faɗan haka kar ku ce assalamu ala Allah fa inna Allah huwa salam wai aminci ya tabbata wa Allah subhanahu wataala kafin bayinsa ma'ana muna yi wa Allah sallama kafin mu ga bayinsa sannan muna yi wa aminci Allah ya tabbata akan Jibril da Mika'ilu manzo Allah ya ce ba a cewa assalamu ala Allah fa inna Allah huwa salam ba a cewa aminci Allah ya tabbata ga Allah ai Allah shine assalam din shine mai amincin gaba daya ba shi ya kubuta daga dukkan wani aibi to saboda nan sai ya ce musu to idan ɗayan ku yana sallah to ga abin da zai ce sai ya koya musu tahiya ya koya musu yadda ake yin tahiya a sallah ba wancan ake yi ba saboda haka yace idan ɗayan ku yana sallah ya zauna to yayi ga abin da zai faɗa in ya zauna a sallarsa attahiyatu lillahi والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wannan shine tahiyan Abdullahi bin Mas'ud wanda ya ruwaito daga wajen manzala sama da Bukhari da Muslim suka ruwaito to sai dai akwai tahiyan Abdullahi bin Abbas ita ma ta inganta hadisi ne marfu'i shi abin da yake cewa attahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillahi sai kuma assalamu alayka ayyuhan nabi wannan duk ne duk a farko ne ake samun dan bambanci attahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu zuwa ƙarshe shi sai yace abin nan attahiyatu da gaisuwa kyawawan gaisuwa sun tabbata ga Allah almubarakatu masu albarka masu albarka gaisuwan sannan assalawatu da kuma sallola sallah kyawawan wato ibada at masu tsarki masu daɗi sun tabbata wa Allah subhanahu wata'ala shi ya ƙara da me almubarakat. al-mubarakat shi ma ya inganta hadisi ne ingantacce kuma Imam Shafi ma shi ya zaba a tahiya a mazhabansa yace saboda akwai karin al-mubarakat a ciki an ƙara samun wani lafazin sannan akwai kuma tahiyan Umar wanda sai na Umar ya koya wa sahabbai akan mimbari ita ce at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu zuwa ƙarshe shi kuma akwai azzakiyatu a cikin nasa hadisi ne ingantacce amma maganar sayyidina Umar bai ce manzon Allah ya ce ku ce kaza ba shine yake koyawa sahabbai tahiyya akan mimbari ko al'utabi'ai da sahabbai duka ga yanda za ku faɗa in kun zo yin tahiyya ku ce attahiyatu lillahi daɗaɗan gaisuwa kyawawan gaisuwa sun tabbata ga Allah azzakiyatu lillahi kan ibadu tsarkakan ayyuka sun tabbata ga Allah subhanahu ta'ala sai kuma yace wassalawatu tayyibat salloli masu tsarki ko kuma salloli da kalmomi masu tsarki dun sun tabbata ga Allah subhanahu wataala sai kuma sauran ya zama daidai ne da yadda sauran sahabbai suka ruwaito to wannan tayyan kuma ita Imam Malik ya zaba yace ita za a dinga yi bai ce kar ayi wancan ba amma ya fifita ta akan sauran attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi at-tayyibatu as-salawatu lillahi me yasa ya zabe ta wannan duk da cewa sai na Umar ne ya faɗi wannan maganan amma hukuncin sa hukuncin me marfu'i hadisin hadisi ne mawqufun amma hukumuhu hukumur raf don sai na Umar ba yanda za a yi haka kawai ya kirkiro wani zikiri ya koya wa wani a cikin sallah bai ji daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka manzo Allah ne ya faɗi wannan kuma abin da yasa ma mali yace gara a yi shi akan sauran ko ya fifita shi akan sauran yace wannan tahiyan an faɗe ta a gaban sahabbai babu wanda ya inkari ba wanda yace a ah, wannan fa manzo Allah bai koyar da shi ba na farko kenan kaga yana nuna manzo Allah ya koyar da shi ne ba kuma wanda yace a'a ba fa shi kadai manzon Allah ya koyar ba akwai wasu tahiyoyin ba wanda ya gaya masa sai aka bar shi ya koya musu a haka akan aje ayi ta tahiyan a haka suka ce da wa'incan tahiyoyin sun fi wannan da wani zai tashi ya tsaya kamar irin su sayyidina Ali ba sa barin ta kwana za su tashi su ce a'a akwai wata tahiya da manzo Allah koyar kaza da kaza da kaza sai a gaya amma ba wanda ya faɗa masa saboda me abin da yake nufi wannan tahiyan tafi wa'incan din haka ma Imam Malik ya fahimta sai ya ce to wannan za a yi ta amma duk da haka mun fi karkata zuwa ga wancan tahiyan Abdullahi bin Mas'ud don Abdullahi bin Mas'ud tahiyansa Bukhari da Muslim sun ruwaito ta muttafaqun alayhi, kuma manzon Allah ne yace mutun ya faɗa in ya zo yin tahiya ka ce kaza sai na Umar kuma shi ya koyar da ita amma hukuncin ta hukuncin me manzon Allah ya faɗa kuma ba Bukhari abin nan ba ba Bukhari da Muslim ne gaba ɗaya suka ruwaito ta ba ina fatan mun fahimta Imam Muslim ne ruwaito tahiyan wato abdullahi bin abbas shi ko wannan imam mali ya ruwaito a muwadda da kuma wasu littattafan ta sayyidina umar kowanne ka dauka yayi amma wace fi shine attahiyatu lillahi was salawatu wat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ce yasa shi mai hisin muslim ita kawai ya kawo tare da cewa sauran masu inganta wasu malamai sun yi saɓani tahiya wajibi ne ko ba wajibi ba ko da ke kar mu shiga wani abun kuma kowa shiga wa suka ce tahiya wajibi ne me yasa saboda manzala sama ya ce fa iza jalasa adukum fi salati falyakul, in mutum ya zauna a sallah ya ce manzala ya bada umarni sai ya faɗi tahiya ne suka ce wannan umarni suka ce al'amru lil wujub in manzala ya yi umarni dole ne kai saboda falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun Ali. mutum ya kaffa kaffa kar ya sabawa wato umarnin manzala sa sama fitina za ta same shi a duniya wato shine bata da kuma ainihin azaba a lahira to manzo Allah ya bada umarni ya ce ai tahiya da haka Imam Shafi'i da Imam Ahmad da Dawudu, Zahiri suka ce tahiya wajibi ne a sallah wajibi ne saboda zahirin wannan hadisin amma Imam Malik da Abu Hanifa suka ce sunna ne wato ba wajibi bane dalilin su shine manzala sama ya bar tahiya a sallah sai sujjadan rafkanuwa. inda wajibi ne kuma sai an sai an rama shi kafin ayi sujjada rafkanuwa din manzo Allah ya bar zaman tsakiya kuma sai sai sujjada ta rafkanuwa kawai kabli ko baji to kaga wannan shi yake nuna ba wajibi bane don duk abubuwan da za a zano maka a ce in ka bar su sajada qabla salami ko sajada ba'da salami zai zama ba wajibi bane sunna ne in kuma wajibi ne to sai ka misali yanzu ka bar raka'a daya a sallah ba za ka yi sujjadan qabli kawai nan ka tashi ka tayi ba sallan ka raka'a kula sai ka kawo wannan raka'an sannan kai me sannan kai sujjadan ba'di ko ka bar sujjada a sallah sai ka maimaita raka'an ko ka kawo sujjadan in lokacin in sujjadan bata abin in raka'an bata gama cika ba ka zo ka miƙe ne aka tina maka sai ka kawo sujjadan sannan daga ba sai kai me sai kai ba'di in dai farilla ka bari sai ka rama shi kafin kai sujjada rakkanu to sai aka samu mazala sama ya bar tahiya kuma ya sujjada rakkanu suka ce wannan dalili ne da yake nuna cewa sujjada rakkanu ba mai ba ba wajibi ba ne inda wajibi ne ba zai sujjadan rafkanuwa sai an da an maimaita wannan zaman kafin a yi sujjadan rafkanuwa waɗi, kafin a yi sai an biya kuma ba a biya ba sadaka kenan umarnin manzala sa sama yana zama wajibi in ba a samu dalilin da ya nuna cewa mustahabi bane suka ce to an samu shine ya bar tahiyan sannan kuma ya yayi sujjada rabkanwa bai rama tahiyan ba inda wajibi ne da sai an rama wannan insha Allah shi zai fi inganci cewa ba wajibi bane tahiya amma kar ka bar tahiya a sallah alhamdulillah ma dai ba a barin tahiya in ba a rafkanuwa ba kai kai tahiyanka don ka fita daga sabani kuma ka samu lada na aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in mutum ya bar tahiyan kuma zai sujada rafkanuwa ne ba za a ce ya zai rama ta ba kamar da ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na gaba as-salatu ala nabi ba'da tashahhud wato idan kai ta tayya kuma ana buƙatan ka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam salati to ga yanda salatin yake salatin suna da yawa ya kawo mana guda biyu as-salatu ala nabi ba'da tashahhud yi wa manzon Allah sallallahu alaihi salati bayan tahiyya addu'a ga salati yanda yake اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan salati ya inganta daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda imamul bukhari ne ruwaito shi wacce tahiyan bukhari da muslim kamar yadda muka faɗa wannan salatin imamul bukhari ya ruwaito daga hadisin ka'ab bin ujra suka ce sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi ya ake masa salati ne ya ake masa salati suka ce don Allah ta'ala ya sanar da su yadda ake yi wa manzala sallama sallama to amma ya ake masa salati ba su sani ba ya koya musu Ƙur'ani ne ce, inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allah yana yi wa manzon Allah salati mala'iku suna masa ya ko nan da kai imani ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi salati sai suka ce to Allah ya koya mana yadda zamu maka sallama to amma salati kuma ya zamu maka mu ba mu sani ba ka gaya mana to a ina ne Allah ya koya musu yadda ake sallama a ina ne in ka duba Qur'ani daga bakar an nasi ba za ka samu wannan ba inda aka ce ga in za manzon Allah sallama ga inda za a ce ba faɗa ba abin da suke nufi anan shine manzon Allah sallama ya koya musu yadda ake yin masa sallama a tahiyya shine assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh kenan Allah ne ya koya musu a bisa harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha duk abinda manzo Allah ya faɗa wahayi ne daga Allah ta'ala kaga Allah ne ya koya musu amma a bisa harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma salati kuma ba a gaya musu ya dasu ba wannan kuma shekin nuna salatin da suka tambaya a koya musu na sallah ne na tahiya wanda ake bayan tahiya a cikin sallah shi yasa a cikin sallah baka da wani salatin da zaka yi sai salati ibrahimi wanda manzala sama ya koyar amma in a wajen sallah ne zaka yi cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim kuma salatin ka yayi don ya dace da sallu alaihi wa sallimu taslima ba mai inkarin wannan salatin yayi haka sahabbai suke yi haka tabi'ai haka tabi'u tabi'ina za a ce sallallahu alaihi wa sallam kuma babu hadisi a kansa saboda ya dace da sallu alaihi wa sallimu taslima an samu salatin an samu taslimin amma in a cikin tahiya ne a sallah bayan tahiya to sai ka ɗauki wannan manzala sama ya koya wa al'ummarsa shine wannan salati guda biyu da zamu karanta da makamantansu so da haka sai ya koya musu ya ce musu idan kuka zo yin sallah to faqulu ku ce Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid to da wannan irin wannan salatin shi ake a sallah kar kai wani sa fassaran salatin shine allahumma salli ala muhammadin ya ala kai daɗin ɗaukaka ga manzon Allah sallallahu alaihi salatu min shine a tashrifu wa thana'u ala malail ala Allah ya ɗaukaka manzon Allah ya yabe shi a jama'a a gaban jama'a madaukaka sune mala'iku to shine an masa salati a ɗaukaka darajarsa Allahumma salli ala Muhammadin ya Allah kai daɗin daraja da ɗaukaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa Muhammadin da kuma alayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alayensa ana nufin ainihin iyalan gidansa wato ‘ya'yansa, jikokinsa, da ‘yan uwansa musulmi, banu Abdulmuttalib da banu Hashin da matansa duk sun shiga cikin alayen annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Wasu malayan kuwa suka ce, a duka mabiyansa gaba ɗaya musulmi sun shiga, in an ce Ali Muhammadin, to duk musulmi gaba ɗaya sun shiga. Wani ce, Alun Nabi, kuma atba'u millatihi, min al'adimi wasu Sudani wal Arabi, lolan yakum aluhu illa aqaribahu sallal musalli ala taqi abi lahabi. alayensa su ne masu bin addininsa sawa'un larabawa ne ko bebayi da ba larabawa ba farare ne ko baƙaƙe dukkaninsu sun shiga cikin alayen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka inda za a ce wai iya iyalensa cikin salati to ai abu lahab ya shiga abu lahab kuma baya bin addinin manzon allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka an ce ali muhammad ana nufin yan uwansa wanda yake na jini ko kuma mabiya addininsa sai ce kama sallaita ala Ibrahim kamar yadda kai daɗin wato kai ɗaukaka wa annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wa ala ali Muhammad kuma kamar yadda kai ɗaukaka wa alayen annabi Ibrahim kama sallaita ala Ibrahim kamar yadda kai salati wa annabi Ibrahim ma'ana ka ɗaukaka darajansa wa ala ali Ibrahim kamar yadda ka ɗaukaka darajan abun nan alayen annabi Ibrahim yanzu wannan tashbihi biyu kenan ya Allah ka ɗaukaka darajar manzala sallama ne salli ala Muhammad sai ya zama kama sallaita ala ibrahim kamar yadda ka ɗaukaka darajar annabi ibrahim shi ne kakan annabawa sannan wa ali muhammadin ka yi daraja ga alayen annabi muhammad sai kuma sai ya zama kama sallaita ala ali ibrahim shine ma'anan wa ala ali ibrahim kamar yadda ka ɗaukaka darajar alayen annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wato ainihin mutanensa abin nan ‘yan uwansa, ‘ya'yansa, dukkaninsu annabawa ne da jikokinsa. Ya ce, Innaka hamidun tabbas Ubangiji ta ala kai abun yabo ne majidun kuma mai girma, mana abun girmamawa. Hamidun Mahmud, majidun mumajjad. Hamidun kai abun yabo ne, fa'ilun ne bi ma'anar maf'ul. Majidun kuma kai abun girmamawa ne, shi ma fa'il bi ma'ana maf'ul. Allahumma barik ala Muhammadin ya Allah ka yi wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam albarka ka yawaita alkhairansa wa ala ali Muhammad ka yi wa alayensa albarka ka yawaita alkhairansa kama barakta ala Ibrahim kamar yadda kai wa annabi Ibrahim albarka wa ala ali Ibrahim kuma kai wa alayen annabi Ibrahim albarka innaka hamidun kai abun yabo ne majidun kuma abun girmamawa wannan shine salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wato annabi Muhammad ya koyar da shi riwayan Bukhari da kansa ya koyar da irin wannan salati sai salati na gaba Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wannan hadisin kuma hadisin Abi Humayd Sha'idi wanda bukhari da muslim ne suka ruwaito shi manzo Allah sallama abin abu abu humayr yace sahabbai suka ce ya rasulullah kaifa nusalli alayka ya rasulullah ya zamu yi maka salati sai manzo Allah yace ce qulu ku ce sai ya koya musu wannan salatin اللهم صل على محمد وعلى أزواجه ibrahim كما صليت على إبراهيم وبارك على ala كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد fassaran shi ne Allahumma salli ala Muhammadin ya Allah kai salati wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka masa salati ka ɗaukaka darajansa wa ala azwajihi kuma ka ɗaukaka darajan matayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zurriyati da zuriyansa ƴaƴansa da jikokinsa kama sallaita ala ala ali Ibrahim kamar yanda kai wa alayen annabi Ibrahim salati ka ɗaukaka darajansu wa barik ala muhammadin ka yi albarka wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi ka yi albarka wa matansa wa zurriyatihi da zuriyansa ƴaƴansa da jikokinsa kama barakta ala ibrahim kamar yadda kai wa annabi ibrahim alayin annabi ibrahim albarka innaka hamidun majid kai abun yabo ne kuma abun girmamawa akwai matsaloli biyu matsala ta farko shine an ce a can an ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad sai aka ce kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim nan kuma sai aka ce kama sallaita ala ali Ibrahim ba a ce ala Ibrahim Ibn Qayyim ya kawo wannan iskalin a cikin Jila'ul Afham fi salati wa salami ala khairil anam wato idan muka ce Allah yau manzon Allah salati ya ɗaukaka darajarsa kamar yadda ya ɗaukaka darajar annabi Ibrahim ba iskali ai amma a ce Allah ya ɗaukaka darajar manzala kamar yadda ya ɗaukaka darajar alayen annabi Ibrahim to kuma alayen annabi Ibrahim ba su kai manzon Allah daraja ba me me abin nan sai hakan ya zama akwai iskali da ya kamata a kawo ala Ibrahim sannan a ce ali Ibrahim ali Ibrahim sai ya zama a ɗaukaka darajar alayen annabi Muhammadu kuma yadda aka ɗaukaka darajar alayen annabi Ibrahim alayhi salatu sai ce abin da ake nufi anan ali Ibrahim annabi Ibrahim ɗin da kuma alayensa gaba ɗaya sun shiga saboda haka kama sallaita ala ala al ibrahim kamar yadda ka yi salati wa annabi ibrahim da alayensa haka nan ma kama barakta ala al ibrahim kamar yadda ka yi wa annabi ibrahim albarka da alayen annabi ibrahim ka yi wa manzo Allah albarka da alayensa da iyalensa ina fatan mun bance wannan saboda in an ce ali fulan fulanun din ne yake fara shiga shi wane din kamar yanzu idan ka dauki wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وحاق بآل فرعون سوء العذاب ممونا عذاب يا كيوي آل آل آل فرعون آل فرعون كيف نفي دا آل فرعون فرعون دشيدا جماعة سقبادا سو داكا mummunar azaba ta kewaye fir'auna da jama'arsa amma ba a ce wa haqa bi fir'auna wa alihi su'ul azab sai aka ce wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab saboda haka fir'aunan ya shiga jama'a samma sun shiga an ka ce ali fulan to hadda shi din ali ne to hadda shi din ya shiga sai yan uwansa kuma su biyo baya ko jama'arsa su biyo baya saboda haka ana na nufin annabi ibrahim din da shi da alayensa gaba daya matsala ta biyu shine shin salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne a tahiya a sallah bayan ka yi wajibi ne ka yi wa manzala sallallahu alaihi salati domin manzo Allah ya koyar da shi a ƙarshen tahiyya abinda zaka yi jumhurul ulama ko jama'atul fuqaha mafi yawan malamai suka ce ba wajibi bane sai imamu shafi'i shi kadai sai ce wajibi ne me yasa ya zama wajibi yace ai a wannan hadisin manzo Allah sallallahu ya ce qulu ku ce hadisin kawo bin hujja qulu ku ce wannan kuma kaga umurni ne ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali muhammad kaga ku faɗa nan umarni suka ce umarni wajibi ne umarni yana nuna wajibi sai dai an samu dalilin da ya nuna ba wajibin ne sai a ɗauke shi a mustahabi al-khattabi a cikin ma'alimu sunan yace yana daga cikin dalilan da suke nuna salatin manzala sama ba wajibi bane a tahiyya saboda da ya faɗi tahiyan bayan an kammala tahiyan sai yace mai yatakhayyar min ad-du'a ajabahu in kai tahiya sai ka zaɓi addu'an da ta yi maka sai kai ce to ya raba tsakanin addu'an da salatin ai hiyan da salati da addu'a inda addu'an wajibi ne da sai a ce sannan kai kai salatin manzon Allah bayan tahiya sai ba a faɗa ba sai aka ce za ka iya bayan salatin sai kai addu'a in kai addu'an ka sai ka tashi ka tafi kenan kaga ko baka yi salati ba sallan ka tayi wannan shi zai fi inganci insha Allah in kai tahiya ko baka yi salati ba sallan ka tayi amma abun da fi kayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati din shikenan ka fita daga sabani sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kai akwai lada da yawa na fata mun fahimta sai addu'a ba da tashahhud al-akhir qabla salam sai addu'o'i da ake yi bayan an yi tahiyan karshe kafin a sallame kafin a sallame addu'o'i suna da yawa daga ciki addu'a ta farko ita ce wato kafin a sallame shi ake cewa dubura sala amma dubura sala yana ɗaukar manoni da yawa za mu karanta kowane a hadisin dubura sala yana zuwa da ma'anan aqiba sala ƙarshen sallah yana zuwa da ma'anan ba'da sala bayan sallah shi yasa wasu addu'o'in sai ka ji an ce dubura sala kuma sai a ce maka kafin a yi sallama za a yi su wasu kuma dubura sala din aka ce sai a ce kuma bayan sallama din to karka yi gaggawan fassara dubura sala ka ce bayan sallama bayan sallah a ƙarshen sallah ko bayan sallah gurgudun yadda hadisin ya nuna addu'a ta farko Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min sharri fitnatil masihi dajjal wannan hadisin Abu Huraira wanda kuma Imam Bukhari da Muslim suka rubuta ingantaccen hadisi manzala sa sun ayace idza tashahhada adukum falyastaiz billahi min arba'in yaqulu idan mutum ya tahiya ya nemi tsari tsarin Allah ta'ala daga abubuwa guda hudu sai ya ce to sai karantar da wannan addu'a addu'an kuma ga fassaranta nan Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri ya Allah ina neman tsarinka min azabil qabri daga azaban kabari Allah ka kare ni daga azaban kabari wa min azabi jahannam Allah ina neman tsarinka daga azabar wutan jahannama Allah kare mu daga azabar wutan jahannama wa min fitnatil mahaya ya Allah ina neman tsarin ka daga fitinar rayuwa fitinar rayuwa shine ka rayu babu addini mana ka rayu addinin ka bai da kyau kana da mummunar aqida kana shirka ko kana bidiyoyi ko kana sabon Allah ko kuma ka kasa yin ibada wasu abubuwa su zo su hana ka bautan Allah subhanahu wataala saboda neman abinci ka shagala da neman duniya har ba ka iya bautan Allah subhanahu wataala to wannan shine fitinar rayuwa babbar fitina kenan Fitina rayuwa don duk wata fitina a duniya in ta bar maka addinin ka to mai sauki ne amma in ta taba addinin ka to babu fitinan da ta fita ke sa ka nemi tsari daga fitinan rayuwa wanda za ta hana ka yin addini wani yace idza abqati dunya alal mar'i dinahu fama fatahu minha falaysa bi dha'iri in duniya ta bar maka addinin ka to duk abin da ya kubuce maka ba zai cutar da kai ba amma in ta taba addinin ka to ka hadu da fitina to ka nemi tsari daga fitinan rayuwa fitinan duniya ka rayu ba addini baka damu da addinin ka ba ko oho wannan ita ce babbar fitina wal mamati da kuma fitinan mutuwa fitinan mutuwa shine mutum ya mummunan cikawa ya zama bai cika da imani ba wannan ba fitinan da tafi wannan fitinan mutuwa azaban kabari ita ma fitinan mutuwa ne azaban kabari fitinan mutuwa tambayan munkar da nakir zo su tambaye ka man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wannan ma fitina ne ka romi Allah ka roki Allah ta'ala ya tsare ka kar ma maka tambayan kabarin kwata kwata in kuma Allah ya jarrabe ka ya baka ikon ba da amsa waye ubangijinka wa kake bauta a duniya waye malicinka menene addininka wane ne annabinka wannan tambayan za a maka so a kabari amma ko wanda ba a yi wasu to ka nemi Allah ta'ala ya tsare ka daga wannan fitinan in kuma an fitine ka ka iya ba da amsa wa min sharri fitnatil masihid dajjal ya Allah ina neman ka daga sharrin fitinan masihud dajjal shine dujjal sharru ghaibin yuntazar mafi sharrin wanda ba nan da ake jira shine dujjal a ƙarshen duniya zai dawwama abin nan zai bayyana idan ya bayyana kuma ya ce shi Allah ne ya dinga badda jama'a ya sa sama ta yi ruwa ya sa ƙasa ta dinga tsirrai ya tada mace ce ce ka nuna masa wani kakanka wanda ya shekara dubu da mutuwa ka je ka nuna kabarinsa sai ya ce ya tashi sai ya tashi ko babanka sai ya tashi sai ka ganshi a yanda yake duk fitina ne jarrabawa ne to idan baka da imani sosai baka rike addinin ka ba ko baka san aqida ba sai ka je ka yadda cewa shine Allah ka zai zo da ido daya manzo Allah ya ce to ku sani ubangijin ku ba mai ido daya bane in wani mai ido daya zo ya ce shine Allah kar ku yadda Allah ba mai ido daya bane saboda haka mutum ya rike sa gangan babun nan fitinan juddal fitina ce mai girma a kwana arba'in zai zagaye duniya yana ɓadda mutane yana da aljanna da wuta in ka amsa masa kai da shi shine ainihin Allah sai ya saka aljanna in ka ki kuma ya ka a wuta manzo Allah ya ce kai yadda ka shiga wutan in ka same ta zaka in ka shiga zaka samu ruwa ne mai sanyi karya yake ba wuta bane to ka nemi tsari daga fitinan dujjar Allah ya sa kafin ya bayyana duk mu mutu mu bar duniya ba ya fi sauki ba baka ma riske shi ba bare kai tunani zaka haye ko ba ka haye ba kafin ya bayyana ka bar duniya kawai shikenan to mutum ya nemi tsari daga wa'annan abubuwa guda hudu bayyana dujjal alamun tashi alkiyama ne kuma a ƙarshen duniya zai dawwama wannan hadisi ingantacce ne bukhari da muslim suka ruwaito wannan hadisi to addu'o'in suna da yawa kuma lokaci yayi mu tsaya anan to da mu tsaya akan mun karanta addu'a ɗaya ne kawai sai mun zo an sha Allahu gobe kuma in Allah kai mu za mu ci gaba da karanta sauran addu'o'in da kuma addu'o'in da suke gaba za mu tsaya anan wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a'udhu billahi minash الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن mai tambaya na farko <clears throat> yana tambaya ne shi malam menene shin malam idan ana huduba na farko ranar juma'a shin wai malam ya kamata menene ya kamata mutu wanne ne fi inganci mutum ya yi mutum ya dinga nafila ne ko karatun qur'ani ko kuma mutum ya saurara ya saurara bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ya shine saurari khutuba wajibi ne haramun ne in ana khutuba kana nafila haramun ne sai dai a lokacin mutum ya shigo masallaci kafin ya zauna zai iya yi nan ma manzala sama ya ce takaita su amma ana hudu ba kana kana nafila wani nafila kuma ko ana hudu ba kana karatu alqur'ani baya halatta fa idza quriya alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun ta sauka kan khutuba ne in ana khutuba ku saurara ku shiru don ku samu ramar Allah ta'ala umumin ayan ne nuna ya shigar da maganan qur'ani ana karantar da alqur'ani a saurara amma asalin ayan ta sauka kan khutuba ne khutubar juma'a saboda in ana karanta in ana khutuba ba abinda zaka yi sai sauraro ba za ka yi nafila ba ba za ka yi karatun qur'ani ba za ka yi wuridi ba ba wani zikirin da za ka yi kuma ya kare ai in kana son kai ka zo kafin liman ya zo a fara khutuba sai ka yi saboda haka sauraron khutuba kawai za ka yi nafila sai dai in a lokacin ka shigo masallaci kan ka zauna sai ka yi amma kana zaune a masallaci kai ta nafila wannan baya halatta gaskiyan cewa tun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu wurin tahiyya din nan maimakon mutum ya ce assalamu alaika sai dai mutum ya ce assalamu ala nabi ba zai ce alaika din ba wai wuri din ko a sirrance ko a sirrance ba za ka yi ma ai ma ja Allah li rajulin min qalbayni fi jawfi zuciyanka kwaya ne rabi tana zaka kasa ta biyu ne rabi wuridi rabi sauraron kudu ba kuma du'a ce suna tafiya daidai ba zai yi ba ko a sirrance ba za ka yi ba kamar da hankalinka ya zuwa ga kudu ban kawai yace magana ta ya assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh tunda manzon Allah ya rasu ba za yi assalamu ala nabi ba haka wani daga cikin sahabbai ya fahimta yace tunda manzon Allah ya rasu sai muka kama cewa assalamu ala nabi amma wannan sauran sahabbai ba haka suke ba kuma mafi yawan magabata ba su tafi akan wannan ba saboda haka yanda manzon Allah nan ya koyar haka za a yi ba shine yace to in na rasu kuma ku ce kaza ba inda haka ne ba za a canja da sai manzo Allah sama ya ce in na rasu ku dinga cewa assalamu ala nabi amma bai faɗa ba so da kace yasa duk malamai magabata galibi a yanda tahiyyan nan ta zo a hadisi yanda manzo Allah ya koyar haka suke kawo ta duk da cewa wasu daga cikin sabai ko wani daga cikin sabai ya fahimci za a iya canjawa maimakon assalamu alayka aminci Allah ya tabbata a gare ka tunda ya rasu sai a ce assalamu ala nabi aminci Allah ya tabbata ga manzo Allah wannan ijtihadi ne na wannan sahabi amma abin da ya tabbata a hadisi ingantacce shine assalamu alayka ayyuhan nabi kuma a kansa malamai makka ba ta suke galibi a kansa suke kuma a kansa za a tafi in ka ce to ai yare su ya zaka ce assalamu alayka aminci Allah ya tabbata a gare ka kaman kana magana da shi sai a ce hadisi ya inganta manzo Allah sama ya ce ma min ahadin yusallimu alayya illa radda Allahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam ba wanda zai min salama face Allah ya mayar min da raina na mayar masa da sallama me yasa in ka je kabarin sa zaka ce assalamu alayka kuma ya rasu saboda zai jika ya baka amsa akai tabbata a sunna a haka za a tafi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh wanda manzon Allah sallallahu alaihi ya koya na'am ce malam idan aka idar da sallah ban samu tu'i ba sai ne sallah ta ni kadai ina idarwa kuma sai na ga wasu rasu sai da jami'i, shin ya halatta in bi su sakamakon rashin samun jami'i da ban yi ba da nayi za ka iya bin su ba wajibi ba ne amma za ka bi su ka bi su ka ƙara samun lada sai ka ba wa Allah zaɓi ya zaɓa maka ɗaya daga cikin wayannan sallolin wanda tafi wani wani ya zo ya yi sallah kuma zara sun yana sallah wasu mutum biyu sai suka zo suka zauna a amina ne nan sai da aka gama sallama sai manzala sun ya ce ah ya muna sallah kuna zaune alastu ma bi musulmai ne, ku ba musulmai bane muna sallah kuna zaune sai suka ce ai sallai na fi rihalina mu mun yi sallah a can masaukin mu ne manzo da sama ya ce idan kuka yi sallah a masaukin ku sai kuka samu mutane suna sallah ku bi su ku sake yin wannan sallah amma ana sallah kana zaune kaman ba musulmi ba sai ka sake isdai baban in ko ba ka sake ba ka bar wurin ka tafi ka bar wajen to amma wannan ba asalin jam'i bane kamar yadda tambayarsa ta nuna kenan in asalin jam'i ne ya fi muni ana jam'i a masallaci kai ka tayani na riga na yi sallah na ka zo ka zauna amma in misali an yi jam'i an sallame za ka samu wani yana wuridin so yana nafila sai aka zo ana jam'i a gefe to wannan bai da matsala don baka je ka bi wannan wannan jam'in ba in ka bi kuma babu laifi ya zo a hadisi wasu malamai sun za a fashi manzo abin nan sai na Abubakar yayi sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani yazo zai sallah shi kadai manzo Allah ya ce wa zai masa sadaka manzo man alladhi yatasaddaq ala hadha wa dai je bi shi sallah ya samu ladan jami sai na Abubakar ya ce ni ne sai je bi shi sallah don mutum ya samu ladan jami shi ma sai na bakar ya samu ladan amma wasu malayan sun ce da'ifi ne ala ayi halin in ka bi shi baka yi laifi ba tunda baka samu jami'i ba yanzu ka samu jami'i na mutum ne ya rasu kuma ana bin sa azumi wai shin yan uwansa za su masa wannan azumi nasi ne na hadisi man mata fa alaihi sama anhu waliyuhu duk wanda ya rasu ana bin sa azumi dan uwansa ya rama masa azumin mustahabbi ne ba wajibi ne amma malikiya suka ce ba za a rama masa ba don bai yi niyya ba Kama tun da hadisi ya tabbatar za a iya rama masa ana bin sa bashi a ahaqu an yuqda Maza Allah ya ce bashin Allah shi fi cancanta a biya saboda haka ƴan uwansa in sun biya masa yana da kyau za a bashi ladan in ba su biya ba kuma tunda bai bai da lafiya ne bai yi ba kuma bai samu ikon ya biya ba har ya rasu Allah ta'ala bai zai kama shi da laifin wannan azumin ba wannan yake cewa malam wannan aya da ta sauka a cikin suratul tauba inda Allah yake cewa idan suka warware alkawarin da suka yi sai Allah yake cewa ku yaki shugabannin kafirai wayan naka su aimanuhum bada adim qatilu aimatul kufri innam la aymana lahum la'allam yashadun to wannan aya din malam shin wannan aya kan inji mai tambaya yake cewa ta sauka ne akan kafiran makka idan kuma akan su ne ai ayan ta sauka ne bayan an riga an yi fatahu makka to in kuma ba akan su bane wannan yana nufin cewa ayan za ta aiki nan gaba ne za ta yi aiki wato akan wasu ne nan gaba to barin baka ka'ida gaba daya sawa'un qur'ani ne ko hadisi wanda sai kai aiki da shi ka huta da duk wayannan tambayoyin shine al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi saba ka'ida ne da malamin tafsiri suka yi ijma'i suka yi ittifaqi akan sa da kuma malamin fiqh al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi saba idan aka ce wannan ayan ga sababun nuzul inta wannan hadisin ga sababul wurud ga abin da yasa aka faɗi aka saukar da ƙur'anin nan ko sura ko aya ga dalilin da yasa hadisin nan aka faɗe shi to kai kar ka duba sababin ka duba lafuzan yana ba da ma'anan abun ya shafi kowa da kowa in ka duba to sai ka ɗauki ma'anar kawai al'ibratu bi umumin lafzi abinda ake lura umumin lafazin la bi khususi sabab ba wai keɓancaccen sababin saukar ayan ko kuma suran ko kuma kawo hadisin ba saboda wa waqatilu a'immatal kufur ku yaƙi shugabannin kafurai har duniya ta tashi wannan ayan tana amfani har duniya ta tashi sai dai jihadi ne bai cika sharuɗansa ba saboda haka ba ruwan ka yaushe ta sauka a akan wa ta sauka akan me kawai za ta yi aiki ne tana nan tana aiki ina fatan mun fahimta saboda haka wannan ba wannan ayan ba kowace aya ka dabbaka wannan ka'idan da na baka na'am wannan yake cewa malam tsakanin kamli da badi wanne ne ake mata tahiyya wanne ne ba a yin tayyar sannan kuma idan mutum ya zo wurin kabbara din ya yi kamar mutum ya yi kabbara in mutum zai ba a adidin kabbara inda ake kabbaran sallah haka za ka tsaganin ka Allahu akbar sai kai in ba a dini. domin kaman ka fita daga sallah ne za ka sake shiga in kabli ne kuma ka tafi kawai kai kabbaran ka ka tafi ah, za a yi tahiya ko ba za a yi ba wannan malamai sun yi sabani a kawana akwai hadisin da ba za a yi tahiya ba shine galibin hadisai da suka zo cewa manzala sa sama yi rafkanuwa a sallah galibin su ba su faɗi yi tahiya ba kawai in su jada abin sai a ce sun masallama sai ya sallame sai aka samu hadisi guda ɗaya wanda ya nuna manzala sama yi sallama kuma hadisi ne ingantacce imam muslim ya ruwaito shi sai suka ce wannan hadisin shazi ne Ya yi tahiya me nake mana ne yi tahiya hmm, ina fata bai ni yi tahiya sai wani hadisi ya nuna manzala sama yi tahiya kafin ya sallame hadisi ingantacce hadisin muslim so suka ce wannan hadisin shazi ne ya saba wa sauran ruwaya din ba za a aiki da shi ba saboda haka ba a yin tahiya kwata kwata wasu kuma suka ce a tunda da ya inganta za a iya jam'i aljamu aula min tarjihi ka hada hadisan duka biyu shi yafi akan karin jari da ɗaya ba kai aiki da ɗayan ba kai aiki da su duka biyu sai a ce wataran manzala sa sama yayi sallah yayi sujjadan rafkanuwa kabli ko ba'di sai yayi tahiya kan ya sallame wutaran kuma sai ko galibin lokutansa kuma sai ya zama baya yin tahiyan sallamewa yake sai ya zama duk wanda kai ɗaya ne idan ka sallame ba kai tahiya ba kablin ka yayi ba'din ka yayi in kuma kai tahiyan nan ma kana da hujja ba kai laifi ba kablin ka da ba'din ka sun yi amma malikiya su suka ce kabli ba'adi suka karfafa yi tahiya kabli kuma suka ce ko kai tahiya ko kar kai duk ɗaya ga kana da zaɓi amma ba ji suka karfafa lalle lalle a yi mai tahiya. to da kablin da ba'adin in ba kai hiya ba sujjada ya yayi in kai kuma ba za a ce kai kuskure ba saboda akwai hadisi ingantacce da yazo da wannan na mai tambaya akan huduba din nan da yake cewa wanda yake tambaya kan idan ana kutuba ranar juma'a cewa wai wanne ne ya kamata ya yi to tambayan shine ya gyara ba huduba yake nufi ba wa'azi da ake kafin huduba ne to shi ne yake magana wanne ne kamata mutum ya yi azkar ya kamata ya mutum ya dinga yi ko na filfili ko karatun alkur'ani to wazin idan dai yana da amfani akwai karuwa a ciki don ka gyara addinin ka to ni na ganin ka saurari wa'azin yafi saboda mai saboda wannan abu ne da zai amfane ka a addinin ka gaba daya nafu ne muta'addi ya amfane ka har ya amfani wani ma amma zikirin ka ko karatun qur'anin ka kai kadai yake bi yake amfana amma idan wa'azin karatun qur'ani kan bazan zan ce a dinga yi ana daga murya wani yana magana ba wannan baya kamata amma in wa'azin ka fahimci cewa kaman ba wani ne mai wani ne yake cirmensa ba wani wa'azi ne na azo a gani ba ko ba wata fa'ida ba ba gyara mutane ke addinin su ko aqidan su ba wala za ka iya ci gaba da zikirin ka kawai a sirrance don kar ai bawan bawan baka famu fa'ida a wa'azin ba kuma ka bar ainihin zikirin ka da kake amma in yin wa'azi ne mai amfani to ko shakka babu sauraron wa'azin zai fi akan ka ci gaba da yin zikiri sai ka zo kai zikirin ka kafin mai wa'azin ya zo na'am mai tambaya ne yake cewa malam da Allah ina so a taimake ni da fassarar waɗannan sunaye don nima ina so in sanya wa 'ya'yana amma ina so san ma'anar kafin na saka sunayen su ne akwai shuraiha akwai umaima akwai nubaila akwai unaisa akwai wani malami ya ce masa alqadi shurai ya shahara a zamanin sayyidina ali kusan ba alkalin da ya fi shi shahara sunansa shurai namiji ne mace sai a ce shuraiha sa daga asharhu ne aka mar taskiri ma'anansa albayan kamar ka ce bayani ko mai bayani shine ma'anan shurai ko kuma ainihin shuraiha umaima kuma tasgiri ne na um al'ummu uwa in ka ce ummu uwa in ka ce umaima wato ka yi tasgirin sunan kaman ka bara a ce ‘yar uwa ba wato a kankanta uwa ba sai dai akwai tasgiri na ta'azimi kaman ka girmama uwar ne amma a yanda siganta nuna kaman kankantawa ne don su iyayen aka yi tasgiri kaman abati ya abati tasgiri ne amma ba ya dan babana ba ya babana mai girma da aka umaima kuma mahaifiya mai girma ake nufi amma zahirin yanda lugan za ta nuna maka kamar karamar uwa ake nufi kuma ba haka bane laraba suna yin tasgiri don su girmama abu ko su tausayawa abu ba wai don su kankanta shi ko su walakanta shi kawai ba sai kuma nubaila nubaila kuma wato daga nabil ne nabila in ka ce nabil sharif madaukaki nabila madaukaki An ka ce nubaila kai tasgiri sa ka dan kankanta shi haka mai dan daukaka mai dan daukaka mana mai daukaka amma kai tasgirin sa kamar yadda larabawa suke yi unaisa kuma wato tasgini ne shi ma na anisa asalinsa anis anis shine wanda ake ɗebe kewa da shi an ɗauko shi daga al'uns wanda ake ɗebe kewa da shi ana ce masa anis mace kuma sai a ce anisa to za ka iya tasgirinsa ka kankanta shi ka ce unaisa wacce ake ɗan ɗebe kewa da ita shine ma'anan unaisa wannan shine ma'anan wayannan sunaye wannan ba Allah yake cewa don Allah al'umma ku taimake ni da addu'a wallahi kullu shaydan yana zuwa yana sanya min sha'awan yin zina sannan kuma wani ban Allah ya rubuto ya ce a taimake su da addu'a za su fara jarrabawa Allah kare ka daga sharri shaidan Allah kare ka da zina kuma ka iya kokarin ka inda zaka kare kanka kai ma ka daina tunani da kallace kallace in shaidan ka ba tunanin ka ture shi ka nemi tsari daga ainihin shaidan din kana da a'udhu billahi minash shaitani rajim sannan masu jaraba Allah ya taimake su Allah ya ba su nasara kuma su dage da karatu duk addu'a da za a yi in baka karanta ba baraka ci jarabawa don kai ba annabi bane ba za a maka wahayi ba annabin Allah sai amar wahayi a bashi amsa amma kai ba inda za a maka wahayi dole sai ka karanta za ka karanta sosai ka dandaka ka sake maimaitawa kana addu'a in kai kokari sai Allah ta'ala ya taimake ka kuma sai ka haye jarabawa bangiji ta'ala ya taimake mu sai gobe insha Allah za mu ci gaba da karatun ma inda muka tsaya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين